الله الرحمن الرحيم لما بدأنا هذا الدرس أي مادة النحو قلنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام نعم الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أقسام الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام عندنا ماذا وماذا وماذا نعم الاسم الاسم نعم الفعل والحرف حرف الحرف ما معنى الاسم الاسم نعم ما معنى الاسم ما معنى الاسم نعم تكلم ارفع صوتك لا تقرأ من الكتاب لا تقرأ من الكتاب ما في كتاب لا هو كتبه ما هو الاسم ما هو الاسم وكل ماذا اسم كل شيء الاسم هو كل لفظ نعم. هو كل لفظ هو كل لفظ نعم سمى به بستان أو أو أو أو نبات أو نبات أو أي شيء آخر المهم لابد علينا أن نفهم هو كل إيش لفظ statement just a sound that comes out of our mouth that is lafz يسمى به inside it is named after human beings, animals, living things, non-living things, anything. As long as you say this is its name, so that name is what you call ism. Who كل loves him? Somebody he يسمى sad. إنسان حيوان نبات جماد أو أي شيء آخر نعم وتحدثنا عن أقسام الاسم تحدثنا عن أقسام الاسم we have discussed on different categories the classes of isms all our 12 or 13 weeks that we have been studying we, we have been study, uh, studying isms now under now under now we didn't treat fail and we didn't treat half. so we said al-ismu wa kullu lafzin yusamma bihi insan aw hayawan أو نبات أو jamal أو أي شيء آخر إنسان means human being حيوان means animal نبات plant jamal that is non living things أو أي شيء آخر أو anything you know Arabic they have they are rich in vocabulary here if we say أو أي شيء آخر even the jamal enter هو كل هو كل هو كل لفظ نعم تسمى به إنسان إنسان أو حيوان أو حيوان أو نبات أو نبات أو جماد أو جماد جماد جماد جماد جيم ميم ألف دال جماد جماد means non living things أول da ba أول da rai حيوان جماد نعم the definition هو كل لفظ تسمى الاسم هو كل لفظ مسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر هو كل لفظ يسمى به إنسان أو نو أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر هذا هو الاسم misal al'an na ce bi amsila li kulli wahid misalin wahid misal li insan misal li hayawan misal li nabat misal li jama'at wa misal <laughs> li aishin akhar <laughs> na'am man ya ci da bi misal ismul insan صديق صديق نعم اسم <laughs> الحيوان <laughs> اسم الحيوان حيوان حمار حمار حيوان حمار حمار بطة <laughs> إيه، دجاجة نبات شنو دجاجة دجاج دجاجة حيوان da sun آه، آه، نبات حيوان حيوان نيمان يا mana ya حيوان دجاجة نبات نبات آه، رومان رومان زهرة مقعد رسم نبات بلانت آه. آه، اوكي بلانت تفاح تفاح جمال جمال اول ناس كيف مدرسة حجر مقعد مقعد إذا قصص كتاب مزلحة ممسحة سبورة أي شيء آخر أي شيء سبورة that's why nace muku da arabic su ne suke da irin vocabulary but we if you are going to translate this the German and aisha and akar they are all in so sense saboda kawai we just say non living things German they are non living things aisha and akar is also non living things ok jama'a ma'anan shi jama'a da yanzu abubuwan da suke tsaye gam masu abubuwan gida dutse sabura na na ba nunun ba'un alifun ta'un lafzun na ba uh, ba ba er, eh, ba yusamma wace yusamma lafazin daga kalma lafazi lafazi abin da ke fito a baki ko shine lafazi na'am al'an na'rifu al-ism ko mun san me suna da examples din suna idan kunna an nukawwin jumal ko jumla bi haula'i nastati ko na'am in aka fara misali aka ce kawwin khamsata jumal ko samasa jumal bi asma hmm. construct three sentences with nouns hmm. is left for you. If it is not indicated, maybe now name of animal, name of color, we can construct meaningful sentence. Go. Some two people should give us example. Return. um. With now, eh, now. Uh, I'll, i call it the judge. I'll call it the judge. I didn't listen now. The judge. Uh, the judge. How you know you mean listen? And and high one. High one. J mun fahimta abin da yace ko akulu jaja. i am eating chicken hmm. so now we have a noun there what is the noun chicken which form of noun among these ones that we mentioned hmm. animal haywan haywan jay next sentence هذا البيت طويل اي اين الاسم في هذه الجمله البيت البيت البيت هذا البيت هذا البيت يعني الف الف دلال so now you say البيت if you are going to write a sentence, there is difference between, uh, what is the difference between هذا البيت طويل and هذا بيت طويل known and unknown. Very good. Nakira eh, Marifa. Marifa the Nakira. So you should understand. If you know, if this is your sentence, if you say extract the noun, then you must write al-baytu and if this is your sentence extract that adil baytun aga huna is dhamma huna dhammatain tanwin they so this is even part of our revision You know further now uh, has al-baytu means that you are seeing the bite. Eh, you know the bite. You know they are seeing. You know it. Marifa. Marifa. Marifa. Marifa. Marifa. Marifa. Marifa. Uh, na <laughs> Al, al is, of eh. Al shi da THE. Na, kunna al-ismu yanqasimu ila ismain. Mu'arab وماذا مبني ومبني الاسم ينقسم إلى اسمين قسمين نعم. معرب ومبني ما هو المعرب المعرب هو هو كلمة لا معرب وما يتغير هو اسم ما ما يتغير في الآخر ما يتغير ما هو المعرب يكون هو اسم ما لا يتغير معرف هو اسم الذي يتغير آخره يكون منصوبا أو مجرورا أو مقصورا أو أو منصوبا منصوبا إيه. جيد أبو يسد المعرف please don't confuse yourself آه. معرف is the one that can be changed from irab now mm. irab an yi irabi mm. zai ɗauki fataha kasra dhamma that is mu'rab mm. huwa kullu ismun alladhi yataghayyaru harakata akhirih ismun alladhi yataghayyar harakata akhirih shine wanda yake canzawa na a ah, ba na korewa ba ne. ba na korewa ba ne. ba la to latin ce na hayya na fiye da korewa wannan kalmar ma da la kamar suna iya fitowa a korewa eh suna iya fito amma la dama korewa ne ma la baya amma ma din huwa ismul ladhi yataghayyar o ma yataghayyaru ma din ba ta korewa bace ba ta korewa bace la din ga na so in din ma za ta zo maganin korewa da ga sun sa la ma la yataghayyaru baya canzawa ma yataghayyaru wanda yake canzawa ma kamar shi ne that that ne ma'anan ma a nan juna. so we said al muarabu wa ismu ya tagayyaru harakata a ne, ko misal muhammad muhammad itina bi misal ta ce bi thalatha jumal nan ma hatta nara wa nan zuru wa an nan isin ya yataghayyar you bring three examples to show us that yes it can be changed if you mention a name Yes, now. How many harakas do we have? We have three. So you come with Muhammad with this, Muhammad with this, and Muhammad with this. This is the proof that it is changing. Yesterday I was asked a question, this kalima Ramadan. Ramadan. Oh? Ramadan, I went and checked. Ramadan is غير منصرف. It's غير منصرف. It cannot be. It cannot take kasra and me. That is why in that hadith, they say Ramadan ila Ramadan. Ah. I have to check all that hadith, all. And Alhamdulillah, I saw a lot of plenty hadiths concerning even that. And some are even if. But that one is Sahih. I think it came almost in Sahih al-Bani. Hadith number 3768 or something like that. So, Ramadan is غير مسلم. It cannot take kasra. Now, so abu درداء نعم قلت محمد ائت بثلاث جمل محمد محمد جاء محمد جاء محمد نعم إن محمد قد مات نعم إن محمدا قد مات تو جلس جلس محمد جلس كرسي محمد محمد خرج مع خرج إبراهيم مع لا تقول مع في اسم الآب آه، سيد جملة سيئة إيه، إيه. خرج محمد يريد ذلك الجملة خرج إبراهيم مع محمد ليس مع مع محمد خرج إبراهيم مع محمد صحيح الآن هنا محمد اسم مجرور جاء بعد حرف الجر الجملة الأولى قلت جاء محمد مرفوع الجملة الثانية ماذا قلت آه، إن محمدا قد مات منصوب الجملة الثالثة خرج إبراهيم مع محمد مجرور مجرور هذا اسم mu'rab kage yana canzawa yana daukan kowanne a cikin wayannan uku zai hmm. dauki wanne dauki wanne dauki wanne abin da muka ga misali ma'anan mu'rab kenan wanda karshen shi ya ga mana in the knowledge of nahwu what matters most is the harka of the last alphabet harkan karshe akan kowanne shi yasa ya muke gane mubtada sai mu mubtada marfu khabar marfu fa'il marfu maf'ulun bihi mansub ismu jar kaga ya ce majurur. that is now the last haraka is what matters most that is how we understand this noun is a this noun is a munsarif uh, is a mu'rab or it is not a mu'rab so muhammad is mu'rab na'am inna inna Bye eh, bye. Eh, adatin nasb shine je muka dan baro ni example adatin nasb su idan inna ta zo sunan da zai zo a gaban inna must be mansub ismu inna mansub khabar inna marfu wannan ba mu zo kan shi ba za mu zo insha Allah amma idan da yazo a jumla inna wa akhawataha eh sai mu kana wa akhawataha inna wa akhawataha na'am eh misali akhar lil mu'rab kitab kitab na'am itri al jumal kitab al كتاب بشير جاء بشير جاء بشير مدرسة بالكتاب جيد جدا بالكتاب حرف جاء اسم مجرور سينا سوا منصوب كون جملة الكتاب يكون مفعول به منصوب maf'ulun bihi fa fi'il fa'il maf'ulun bihi kataba bashirun bashirun kitaba kataba kataba bashirun kitaba yasiya to to ji construct with yasiya he bought bashir bought the book

Eh, ishtara bashirul kitaba maf'ulun bihi mansub na'am al'an tanil jumla man yusanni jumla lasta man yusanni jumla kitabu bashiru kitabu bashiru man yusanni jumla kitabu bashiru na'am wazifatuka jumla kitabu bashiru sanni jumla kifuna <laughs> sanni jumla kitabu bashiru kitabani bashirani kitabani bashirani kitabani li'annahu mubtada marfu wa yurfa'u al-musanna bil alif wa nun kitabani wa yunsabu al-khabar aidan bil alif wa nun bashirani tayyib na man yusanni jumla hadhihi اشترى بشير الكتاب اشترى بشير الكتاب دي ما دي تبقى مدرسة اشترى مال إبراهيم اشترى بشير الكتاب فن الجملة لا عارف أنا لا عارف اشترى اشترى بشير اشترى بشير الكتاب نعم. اشترى البشيران كتابان صحيح؟ خطأ أجزاء اشتراني بشير كتابان صحيح؟ خطأ لا اسكت na wanda ishtara bashirani kitabaini jayi jinnan ishtara bashirani kitabaini limaza kulna kitabaini a ah, limaza kitabai kitabaini ma kulna kitabaini an ta kunta kitabaini ai wa kulna rasibta me yasa da kace kitabaini muka ce rom da yace kitabaini ko muka ce Wa wai zai iya ga mana dalili wani da wani malam balarabe kan kasafi eh, saboda fata da zo ne kan eh, cikakken bayan da ya kamata wanda ba sa su gane kana ai ya umarni tana zuwa ne idan ya fito a ah! akwai kalmomin da nake so sai amfani da su a kalmomin da muke a aji yin sabu babu ruwanmu da jarra a nan yin sabu bil yaɗi to ma mauki uhu mahalin bayan kitab fil jumla kitab din a wani hali ta zo a wani mahalli ta zo ne mu tsaita cikin jumla yawwa mafulun bi ai abin da yake so ka fito da shi ce mafulun bihi manso tun da yanzu manso ne sai ka kawo ka'idar Yau sabo bil ya'i wa nun saboda manso ne dama a jumla a mufrad yace ishtara bashirul kitaba alkitaba anan shine mafulun bihi manso ga fata na ana gani fata ce ai na dalili the reason why it should be kitabaini because it is maf'ulun bihi mansub yun sabul musanna hmm. bil ya'i wal nun in dai mansub ne kalma ta zo musanna mai shi musanna hmm. we now add ya'u and nun ai karatu ya barka ba ta gare ba ai kai sun fi zakai Isara bashirani alkitabaini na ja'a bashiru إلى المدرسة بالكتاب جاء بشير إلى المدرسة بالكتاب نعم من يستطيع يسد الجملة جاء بشير إلى المدرسة بالكتاب The same hands I am saying, that is why I'm repeating the word. Yeah, Bashir إلى المدرسة bin kitabi sanni jumla na'am sanni jumla na'am anta haru ah bibiti sanni ja'a bashiru ila almadrasati bil kitabi ja'a bashi ja'a bashirani ja'a ila almadrasati ila almadrasati ila ila ja'a إلى المدرسة ستة أعطيناك فرصة جاء بشيران جاء بشيران إلى المدرستان إلى المدرستان مع الكتابان كتابان مع الكتابان رسبة رسبة Racism means fame. Ka kiyaye what you said. Just remember what you said so that you don't argue at the end of the day. You say, that is what I said also. Abu. جاء البشيراني ni. في ألف ولا في بشير ni. البشيراني جاء بشيراني إلى المدرستين إلى المدرستين كتابين الله يحفظ عليك أوكي إيه مدرستين إني أنا بنغني شيني أي شيء za a yi. understanding the question she might part of exam mislowi ehem eh. ja'a hada ma kunna ja'a bashiru ilal madrasati bil kitabi bashiru madrasati kitabi yurfa'u bil alif wa nur hmm. bashirani yunsab wa yujarru this is jar bil ya'i wan nun madrasatai taini wa yujarru aidan kasra bil ya'i wan nun kitabai ni duk inda ka ga a jumlar a mufrad ya dauki marfo in ka zo mai da shi musanna sai ka sa alif duk inda ya dauki kasra sai ka musa ya'un ya'un fahimna ala hmm. yau baka bada ansa ba in ya ɗauki rufa in kasara ne ko ya da yanzu an mun fada ja'a hmm, bashiru ilal madrasati an ce maka kaga madrasati hmm. kasara bil kitabi in ya zo bil kitaba ba zai taba zama bil kitaba ba saboda zuwan ba'un na harfu jar amma wannan an ba da jumla sorry ce ishtara ishtara bashiru alkitaba anan saboda mafulin bihi ne sai zama alkitaba ga babu karin ba'un ana yi bin hmm. ko ila ko fi ba harafi a nan yanzu ishtara in aka ce kamar da shi musanna daga ishtara bashiru hmm. alkita ba hmm. to how it try it ishtara mm-hmm. babu alhaya hmm. ishtara bashirai jayi jiddan bashirani alkitabai alkitabai bai kitabai ne yawwa saboda menene an samu fata saboda fata eh, ko fataha ko kasra sai a sa yawo da nunu idan rufu'a ne sai a sa alifun da nunu mara alfata today you didn't talk ba eh you didn't za su what I'm telling you now mara alfata albaitu tawilun sannu juma al al al top see hands behind you but almost everybody don't turn don't turn almost the whole class are raising their hands up al baitu tawilun Mala Ibrahim assisting. Albaitu? Eh, albaitu tawilun. Yawwa! And waitani. You just you just said this one, you, you didn't do this, you dualize this and you leave this one. I hope you understand. So it will be albaitani abilani. Da za mu ya fito ko? Yesterday you are not Arab. okay, I hope all is well. Yes, Alhamdulillah. Now, Al-Fatah. baitun tawilun baitani tawilani baitani tawilani now okay let's continue قلنا المعرف نعم المبني ما هو المبني ما هو المبني ما لا تغير لا ما تبني change of hands now ma la ya tadayyaru maza ma la ya tadayyaru harakata akhirihi ido. it doesn't change misal misal Musa Musa Isa هذا جيد مثلا إذا قلنا هذا البيت هذا البيت أغيت هذا هذا is there no matter how you construct jumla with haza marartu marartu you say b, haza still it was be haza mm. it will not change so ismul ishara mm. ismul ishara names that point indicate or point out something sune ishara ko oh. mm. dukkan su su mabni ba sa canja hazihi haulai you cannot change all I, I met with this I met with that is morality you are passing by then you met someone then you if you come you can tell us morality to Sadiq I met Sadiq now ah. also al a'ruf now a duk kasar kiristiya kamar yanzu da ana sa karfafa like a word mm. sai a sa ly eh ly kuma adverb ne nan ko eh to a larabci idan wanda ya yi da alif ko wanda ya fi da tamu shi ma karfafa ne ah. ko shi da ake karfafa masa akwai abin da ake kira nunu tauki ko lamun tauki su ne su na karfafawa a larabci nunin ko lamun misali kaga da inna eh su inna ma duk karfafawa ne amma misali da ubangiji yake cewa a shaitan kai when devil shaitan la'anatullah la'anatullah when Allah ta'ala yi saying that he should go out of ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا ولا بشدة ولا ذريته كاga yazo wannan harka shi la lamun din farko taukici karfafawa daga karshe kuma nunun din hmm. yace la ahtanikanna ah, a ma inni bo ne eh, ba wai yace misali la ahtanikanna la'ahta nikanna a gwanda lamun ɗin farko lamun ɗin banda a nufin lamun taukid ta nuna karfafawa ne wannan nunun ɗin ita kanta nunun taukid ita ba ta karfafa ce kuma nunun taukid ɗin kala biyu ne mm. wannan taƙila akwai kuma hafifa wacce ba ta karfin islas kamar za ka zo makaranta ka ce la'azhaban na ilal madarasa ta gadan insha Allah lallai gobe sai na zo makarantar Allah ya wala ta kulan da lishe in yi fa'ilin dalika zanen illa in sha Allah kai a matsayin ka na musulmi ba ka taba sa takilin ba sai ka sa in sha Allah a to ni na ganin ma ai in ka sa in sha Allah ka shirya takilin masu <laughs> yawa in all the same Na wa qulna ayna al-mabni kullum al-ahruf dukka huruf su min ila dukkan su ma'a su ma mabini. ne ba sa canzawa yanzu ana cewa ka kawo misalin mabini mabini ginan ne kamar constructed one a tsaye baya canzawa mm. in ma ka manta da wani sun musa suwaye mm. zai ga ɗarko su min ila haza hazihi kaifa ma'a an inna duka allati allati allazi duka ismul mawsul na ka ce magiyan wato Gidan ne ce Mabiliyun ala kaza eh, eh, shi dama akan fata ne ba gina shi ake mabni in kada an ce misali aika kamar yanzu fil mudari misali za idan kunna zahaba zahaba ko aslan nama shi fili madi yana karewa da fata amma mai mudari din shi what is this mudari? continuous tense yadhhabu go yadhhabu haga yadhhabu shi ma shi muzari in ka kalle shi always marfu marfu but there are some situations that this marfu can be changed mm. yeah. it can even become fatha it can be sukun yeah, it can be school. It can be school. So if it changes like this, that is where we say mabniyun alal fathi. An gina shi akan fata of mabniyun alal school. If you just bring uh, eh, of jazm lam sai ka ce lam yadhhab ba da ma lam yadhhab lam yadhhab in ka kawo an an ita kuma dole sai dauki fata an zaba ko kuma lamun ta'lil idan ka samu lamun ta'lil misali akaltu li astariha li din nan wannan lamun kalmar shiga dai is deep kuma mutum na so kawai ya ya waske duk karshen sai ya sa sukun kawai eh wa magana ba eh. amma ba rubuce ba kuma a rubuce sai fito a rubuce sai ka fito da harkar a magana ne sai ka dan yi sukun sai ka waske hmm. na'am kunna al-mabni wal mu'rab yanzu mun sani al-mabni la yataghayyar akhiru karshen shi bai canzawa mabni mun ba da misalin su sai muka ce kuma shi kanshi mu'rab din wanda yake canjawa the one that changes the mu'rab that like the muhammad and the kitab that we recited example earlier on this was also the mu'rab is classified into two munsarif wa ghairu munsarif munsarif wa ghairu munsarif منصرف هو الذي يتغير تغييرا كاملا like the Muhammad and the Kitab they can take all the three but there are some nouns they will take some and they will not take others other harakats so su ne munsarif mu'rab bi amma kamar naqis wanda yana da deficiency misali da muka bayar ramadan ramadan it will take fatha Ramadan will take rufa, mm. but it will not take kasar and it will not take tanwin. Ramadan is not Ramadan. No, Ramadan Ramadana. Eh, Ramadan Ramadana. It cannot be Ramadan. It cannot be Ramadana. Mm. ba sa kasara dole eh ba sa kasara gairu aswad ko kuma Wala. a wace la a ba zai dauka ba aswad wal ya za a yi isin majiro na khaitul abiyar hatta ta bayyana lakum al-khaytul abiyar min al-khaytil aswad min al-fajr to tanwin din ne ke tanwin tanwin shi yasa ba zai ɗauki aswadan ba tanwin dauke tanwin eh alama biyu eh. majrur eh ko ba wanne ma yanzu kaga misali ya yace ahmad kaga ahmad ba zai taɓa zama ahmadi marartu bi ahmada marartu bi ahmadu marartu bi ahmadi ba zai taba dauka ba wannan ai hausa ne eh, yake sai dai ba larabci ba ke ahmadi sai ahmadi dai anbiya amma haka kaga babu anbiya anbiya an ghairu munsarif they take part suna daukan wasu amma ba sa daukan wasu munsarif kuma it is it can take all kamar umar ne a aisha hmm. duka za ka tara suna ya haka su ma suna ɗaukar wasu ba sa ɗaukar eh, eh zai eh, ɗaukar eh canja ko da ba zai ɗauki tamil ba zai ɗaukar kasara hmm. zai ɗaukar kasara wani lokaci ba zai ɗauki tamil ba ba dai kamilan ba shi eh, shi dai dole na deficiency in ka zo kasa za ka yi a duka za ka ji a ɗaukar wani ai ka kamar ramadan din nan ban taɓa cewa ba sai da kai magana hadisin nan na je na duba nagin daftomi da an ce ramadan ma mun sare to amma daga yau ni ma sai na samu karuwar ilimi ya zama to na gane gairu mun sare na we now proceeded and we say نسب الاسم ايضا الى الى المعرفه والنكره المعرفه والنكره ما هو المعرفه ايه هو ما هو اي كل كلمات كل كلمة كل كلمة تحتوي على الألف واللام واللام نعم، هي المعرفة؟ ما شاء الله كيف على ما ثاني ثاني معرفة أم نكرة؟ ثاني؟ إيه معرفة معرفة بو نعم علم يعني نعم. معرفة تعين الألف واللام الثاني قل بس أنتك مسبوك بقول تتالي ya ce bari ku ji dan muhawarar da muke da shi na i asked him what is marifa he said marifa is any noun that takes alif and lam so i now ask him what is his name he said his name is Rani. Is there Alif Allah in Sani? No Alif Allah. Then I said, but is Sani Marifa or Nakira? He says Sani is Marifa. That is what his answer, which is right. Then I asked him, where is the Alif Allah in the Sani that he said? So he now started thinking. When said, say Asani, I say, ah, when I asked you, didn't say your name is Asani. Your name is uh, oh, Sani. So this one is just part of the definition. A category of Marifa accepts Alif Allah. but there are some marifa they don't take alif Allah hmm. na muayyad fakat yawa dabne wala tarifin shi bai daidai ba shi da muke magana ai shi ya bada category of marifa na alif al mu'arrif bil alif bil alif wannan wallahi المعرفة هو كل اسم يدل على شيء معين any name da yake nuna mana something is definitely you know it you have prior knowledge of it muayyan muayyan you have prior knowledge of the thing shine ma'arifa point definite article and we cited almost six six different classes of ma'arifa six one kunna madha الضمائر هو بالله

don ce huwa kullu ismin yadullu ala shay'in muayyan ko ya so ya tarifin musanna ne a'a shi ai a nan shi ai ya rubuta ne wata ran da muke rubuta ya eh, haɗa shi online eh. ka iya don correcting ka dan hakuri maybe shay'in bai zo ba sai ka ce eh na ce a sa shay'in bai za ka ma na dinga ala shay'in muayyan ala shay'in muayyan jayyid qulna ينقسم المعرفة إلى ستة أقسام نعم. ستة سيكس نعم. الأول الضمائر اسم الإشارة اسم الإشارة آه، اسم الموصول العلم المضاف مضاف إليه آه، المعرف بألف ولا المعرف بألف ولا العلم we said بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله rabbil what alamin what is the meaning of alamin if you are translating alhamdulillah what do you translate praise be to Allah the lord of kullu shay kullu shay is siwallah alalam yes kullu shay is siwallah wal alam anything uh, that is not Allah mm. it is al alam then the plural of alam jami'in shine al alamin wanda muke karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin al'alam is mufrad alamani aw alamaini musanna al'alamina am al'alamuna jam so now al'alam is anything that is not Allah but in our context on that ma'rifa al'alam is a noun name of either people or places or towns That are like Jos. If you go, you just say Jos. Everybody knows Jos is Jos. Mm. You don't need to say and Jos. Once you say Jos is a definite place, people know what is Jos is the capital of Plateau State. Again, it's a what? Ma'arifa. Now if you go and say Kano, ba wanda zai tambaye ka kana Kano kana Angorogo, the Kano of uh, Iman. No. Once you say Kano, I am traveling to Kano, everybody knows you are heading to Kano. I want to go to Ogomosho, everybody knows that uh, ah, Ogomosho the one in Oyo State. mẹ́tò ògbómọ̀ṣọ́ in abi Hey, so if somebody say now I want to go to Makkah inshallah by Friday I will pray to Jumu'at prayer in Makkah inshallah you know he's expecting to travel to Saudi Arabia yeah. you guys ah which of the Makkahs the one in Babale no Or the one in contradiction. uh, is Sani. is Alam. Marifa. That is number number four. Al Alam. You then falls under Alam. Is that, is, is, look, Muhammad Sani, also, is to Al Khamsul Fasil. Wa untu billahi aina Sani. Har I'm yana kai. kaga ya da fil an san suna ne wanda sananne you know it is your name so al'alam ina eh, shi ma shi ma ma'arifa ne so mun san dama'ir go ma ma ma'anar dama'ir pronoun we discuss this dama'ir so much in detail I don't think we have any problem hmm. and we say at dama'ir tanqasim aidan ila اسمين اسمين ماذا وماذا المتصل متصل ومنفصل بالله يأتي بمثال من يستطيع أن يأتي بمثال بالضمائر بالضمير المتصل متصل متصل أكلت أكلت هذا لا ما في ضمير متصل أنا متصل ما ذلك جديد ونون كما كان قلت أكلت هو أنا الضمير هنا the let. Ah, this is not akantu, but to voice Akalat. This one is not the name. Okay. This is Tau Chinese Akalta. It's showing us gender. Akalta. Naam. Akalta. Akalta. Akalta. See the difference, ba? Mm. Akalta. Just the wasn't. Mm. But this is now what Akal, I can say. Akalta. No. Akalat. She ate. Yeah. She ate. Mm. This one there is the mean. But the meal is munfasil. Mm. It's not even shown. Mm. You don't see the mirror here. It's just like what we explained already. First person, second person, third person. Akalat is ghaiba. Mm. She's not around. Third person. ta. Hmm. Mukhatab. No. The person you are talking to is with you. Hmm. So this is what? Second person. Hmm. The mirul mukhatab. Akal two. أكلت هذا this one is first person ضمير المتكلم دمير المخاطب دمير الغائب first person second person third person singular person so where is the دمير هنا أكلت أتا أي نوع من الضمير منفصل أم متصل منفصل ما معنى المنفصل منفصل is the one I uh, uh, escaped Alright, so now look at this one fossil. This is the fossil. That is the fossil. That is the fossil. That is the fossil. Separate places. Fossil. Is this one separate or attached? Mutasil. هذا هو متصل you didn't answer my question is this one separate or attached it's attached so is this one منفصل Munfasil, separate. Munfasala. Munfasil. Class, class, class. Is separate. Yo fasil. Sai da wajen kiyama sai yawmul fasil a idan. Da ranar da za the fassara kowa ne fassara ko kowa ya gina shi. This one is mutasil. From ittisal now, your phone call, you get connected with someone. Ittisal. Drink. Eh, connected. Shi ne ittisal. Mutasil. Muttasil is connected, is attached. Muttasil, muttasil. Wancan kuma mun munfasil. Munfasil. Separate, attached. This one, again, is what? Attached. Hmm. So it is what? Muttasil. This one is also attached. Muttasil. But if I say huwa akala, for instance, huwa akala ta'am. This one, the demir is huwa. Hmm. So is it mutasil or munfasil? Munfasil is separate. Hmm. Mun gane wannan karatu? Malam, hmm. ana fahimta? Saga akalta mutasil. Akaltu mutasil. huwa akala kaga huwan daban akala daban ya zama mai munfasil shi ma wannan ta ta muttasil akwai munfasil dinta akalta sai ka ce anta Kace ka ce anta akalta tautology tautology anta kuma sori ka ce akalta kaga ka maimaita da abu ɗaya you ate did they you ate you are the one that you ate the food anta to kaga una inna da mai rani Demi rani anta wata هذا anta منفصل والتا huna متصل please you understand Anta akanta. Hmm. tautology you are just repeating the damira you can omit this the anta student of knowledge you are learning process we accept it but once you pass first time if you say it, you will not accept it now on what condition should one use the mutassil and the mufassal? We are discussing that. For instance, most of these ones, these ones that they have their, if you are talking mukhatab, mukhatab, you don't need the mufassal. Except if it is maybe you are having conversation like, uh, what do you call it in English? A C. Then you, maybe when you say anta, you, you know what I mean? The person now should talk. You are telling them anta, it's your turn to talk who is is his turn to talk, am my turn to talk. But this one, if you are discussing with someone direct, to show that you know, you know now how you don't need all this one person. Because the person is with you. Even these ones, like now if I'm narrating, if I come to this class, I won't tell you about Malan saying that came and passed. Maybe I will use who only once. Beginning. Beginning. If I say Sadiq, I can, maybe I will not even use it if I mention his name. Once I put this fi'lu maji for him so it is showing that he he he is running third person so but this one it depends on your grade. like now somebody will come who cannot ta'am like our students if they come to complain to you sometimes you see it is uh, repeating the same thing uh-huh. but this one kawai what is huwa are ta'am you are repeating the same thing akala ta'am man akala ta'am huwa I, now, know I give the answer man akala who ate the food huwa من هو صديق من دق الجرس هو من هو رئيس الفصل So now الاسم الإشارة الاسم الإشارة اسم الإشارة Who can tell us اسم الإشارة in English? What do you understand? Identifying Identifying Demonstrating The one that say this, that, uh, These, T-H-E-S-E. -E. e. So now it be misal, jumla. Nan gefen kawon babu a jinin yau. Karate <laughs> a ƙarfi haka. Now, it be misal, da iso lishara, malam musawa. Ismul ishara. Hmm. هذه سبورة هذه سبورة يوا تو I need this sentence This هؤلاء هؤلاء التلاميذ يلعبوا ha'ula'i talamin ها yal'abu في المدرسة. is this sentence correct what is the mistake if there is a you know you have already pluralizing it تلاميذ هؤلاء التلاميذ يلعبوا في المدرسة is the sentence uh, correct grammatically no no no what is the malam um, balarabi إيه. جيد جدا يلعبون يسي هؤلاء هؤلاء سوء إشارة لجمع التلاميذ جمع تلميذ والآن قلت يلعب لو بدأت الجملة بالفعل لو بدأت الجملة بالفعل hadith mean you start the so it will take it will take يلعب <laughs> إيه، يلعب هؤلاء التلاميذ في الفصل جملة فعلية ولكن هنا جملة اسمية so I will do this you must change it towards plural هؤلاء التلاميذ يلعبون في الفصل نعم آه، في المدرسة نعم هذا الكتاب لا ريب فيه جيد جدا هذا الآية الكتاب أين الكتاب قريب الكتاب قريب الآن قلت هذا الكتاب ولكن قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ذلك الكتاب وانشل الكتاب جرمه ما تتعب ولا جرمه القرآن شو هو magnificent the book is الله سيد ذلك الكتاب that book لا يمسه إلا المطهرين this one you go you go you pass him just come and touch your forehead no it has criteria even for touching that's why Allah is saying ذلك الكتاب wancan littafin show you how big and important the work is but if it is close to you like this one ah to the oh now if i take this as ashe hazar kitab la raiba fi this book babu kokonto ko wani abu shirme a cikin shi Allah ya fara Allah ya samu dace now ismul mawsul ismul mawsul now allati allati hatibi jumla bi allati a cikin wani yaron ka da shi ta zuwa idan doctor doctor eh allati yal'abu bil qurra fil madrasa eh allati yal'abu bil qurra fil madrasa hadhihi jumla Is it correct? الذي يلعب بال الذي Ah, ah, I want to know which one are you. Is it التي or التي or what? What did you say? the ismul ishara which one allati allati jidan to construct jumla with allati allati yal'abu bil yal'abuna bil qurra to stop there who now identify mistake in what he has said now what is the mistake جيد جدا التي للمرأة female جيد Ah, yeah, eh, eh, allow him, allow him. The the guy, again, once again. Now, I told you don't understand even of This for But since you understand now, the again. Please listen so that you know the. Ah. yeah. So now, now still there is mistake. After you now identify the first mistake, then you, you commit another mistake. Allati is for mufrad. Allazi is for mufrad. Is for musanna. Allatani for musanna. Uh, uh, Allati jump. So now you want to tell us about plenty ladies play ball. So you say allati tun da ka ce tal'abuna da farko ka ce yal'abun yayi that was this abu is for muzakkar hmm. ya'un on. tari la ba duk da babi ba ku kiyaye anaitun nan anaitu ko anaitu alif lil mutakallim nun hmm. nahnu wi ya'un lil mukhatab muzakkar Eh, majhul muzakkar kai med wanda baya nan ta'un mace wacce ba ta su ne fi'il mudari in kana so kai continuous tense na'am kamar da aka ce allati takhafuna yawwa allati takhafuna nushuzahunna kaga anan takhafuna zai dauka kai kuma maza to zai so to make it clearer then Allah now said nushuzahunna to show you that the alati is for female in jam to eh, shi ai mun taba wannan magana da kai a nan ne. mala'iku Allah ya basu da naida female nor amma Allah yana kawowa saboda shi ya gada ma sai ringa sa kamar jinsin mata ne amma kai kuma yukannin sai mata ne waje alul mala'ikatan lalina hum inda rahmani inata sai Allah ya ce inda ya fi kira a inda sai ubangiji ta alaƙe tambayin su a shahidu halkahu ah. wa you dear when Allah created them that you are saying they are female sa tuktabu shahadatum all what you are saying written wa yus'alun and you will judgment of Allah you will be asked sai kun kawo proof cewa mala'iku mata ne hmm. shi yasa kawai ka bar da Allah ya kawo wata ranya kira su a na maza ya tare ce a mata amma ya sa musu ta'un guda daya al mala'ikatu majajin mala'ikatu aga mala'ikatu za ka dauka musu ce amma na Allah ya sai mu ja'alul mala'ikatan ladina hum ibadur rahmani inatha they now make the malaika hum are servants of Allah they make them to be female Wadidiyah when Allah created them as women. Mm. It is going to be written and they must be questioned as they must be asked. So mala'iku kawai wannan nawa su Allah in kuntum sadiqina ah, kuma babu burhan babu. So issue na angels kawai wasu su tunda ba sa haihuwa ba sa aure ibada koyi suke yi to Allah ce ga dama ya musu ba faɗan jinsinsu sai dai kuwa ya ce maka malaka jibril hmm. from yadda ma ake kawo bayanin shi da kuma zaka ji kuma ina mujin za ka ji dini eh, za ne ba ka taba jin ma alaman ma mala'ika ba ka suna ba haka eh, da wajen fada all you do be like as if they are men hmm. so we consider them ma to be there because Allah yana fighting ne an ce mace hmm. shi bai taba fada ka ce mala'ika da miji ba amma if you say mala'ika the angels are female that is when Allah will now be angry mentioning them as men, Allah has never said anything about that. Because if describing, even if the angels are coming, if you look at a hadith, they appear in form of man, not so woman. So Allah make it easy for us. Now, Shaitan also now, Shaitan is a male now. But they are Shaitan اللهم min al-khubuthi wal-khaba'ithi. Al-khaba'ith is

aka cire dan Allah ya halaka ruwa da sauran to wannan duka gaskiya isra'iliya isra'iliya la tukadhibuhum wa la tusaddiquhum don't uh, take all what they said and now walk with it kamar is true and don't say it is a lie saboda isra'iliyat ne all what we know before the creation of adam alayhi salam allah have created some creatures that lived when they did what they did Allah ta'ala farish there that is why Allah ta'ala said wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa now this is what Allah said so to ah. make you understand that there are some creatures before Adam hmm. they now started asking Allah malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa خليفة hmm. ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a this one hmm. to show you they have knowledge of creatures that when they were around, when they came, when they were mm. created, mm. so what they did, they were killing each other. That's why if you are when you see the figure, they do ifsad on the land. And they kill each other because of fighting. To soon your number will jump mm-hmm. Amma saying Shaitan was from them. All what we know is he was among the angels and he was highly blessed among them before the creation of Adam. Hmm. So when I, Allah Ta'ala created Adam and told the angels to bow uh, for him, Shaitan ya he was perished, he was sent down. Hmm. A gani duka wannan, amma dai a ci shi ma manujan din ne, gaskiya wannan Allah ala bai zo ba a cikin Isra'iliyat. Hmm. Amma su ma an yi su confirm, ya ba annaba Adam. So ya gani like this one shaitan He was among them, but he is not an angel. Because Allah Ta'ala have already told us, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما But Shaitan, he has mujadala with Allah. I will not, which proves to you that he is not even an angel. Two, he is created from. na. So uh, eh, you are receiving a story while Sheikh was given. Somebody came to ask a Sheikh, why he doesn't believe in this Najara of 18. How on the day of judgment, Allah said he is going to now put shaitan inside hellfire. And shaitan was created from hellfire. And now you take someone that's already created from hellfire, put him inside fire. They, how will you, won't feel anything. The sheikh, he asked him three questions. The sheikh, those hearing that, he just gave him one dirty slap. <laughs> 80s Nabo. That's your number one. The man asked, why did you slap me? Just because I, why are you so angry with me? Because I asked, I'm not angry with you. <laughs> Islam answer all your questions. <laughs> so the one named Muhammad Shahid, Shaitan and Hellfire, mm. he said, my hand is created from what? Clay. clay. Your face is created from what? Clay. Why is it that when clay is love, clay, and now you, you are complaining? <laughs> So you see, that is how Allah is going to do. He created Shaitan from fire. He created hellfire as fire. He will take Shaitan, put it inside hellfire, and he must feel the torment of hellfire. Hmm. Wallahu alam. Now about to the class. Ismul Mawsul. Allahi is men. Allati female. Allati female plural. Allatani. Allatani female dual. allazani men dual allazina men plural akwai wasu masu allawadi allahi duka wayan na amma dai these are the major ones just get allazi look at it ko muzakkar ko mu'annath ko allazi allazani alladina allati allatani wasu suna sa dogon lamun a haka alladani allatani duka is all the allati akwai su allawati allawati تو هذا الولد الذي يدربه هذا هذا الرجل الذي يشرب الخمر يعني this الذي you see no matter how you are going to change it الذي was الذي is نكرة أي is معرفة mm. كانت هو الذي it means you have knowledge إيه، رأيت الرجل الذي Ishtar al-Bayt. I saw the man that bought the house. I get the man that, that automatically oh, you have knowledge of the man. Now, now, Malam Murtada, Jumla? Now. الذي قلنا الذي نعم so it's okay amma sometimes make it more meaningful and constructive hmm. kaɗan gyara jumla ba cikin ba cikin ba cikin gisu okay so that you know go and tell that I put something if it is coming as mubtada the almost the al must be pronounced but if it is in the middle so there is no problem now should we proceed al alam we have done al alam al mudaf genitive case ko expresses position position ko kuma muka ci origin aya mudaf mudafun ilayhi ra'isul fasl ra'isul fasl ra'isul fasl jayyid jiddan نعم نعم علم يعبدون من علم نعم يضاف مضاف إليه جيد جدا مدير العام نائب المدير نائب المدير جيد جدا نائب المدير أيضا مضاف ومضاف إليه نعم نعم رسول الله رسول الله عبد الرحمن what you should take note what you should take note is also yes Abu Dardai the mudafun ilayhi the mudafun ilayhi the second noun if it is mudaf and ilayhi wala balarabi wala mubtada al khabar ba mudafa and ilayhi the second one din shine mudaf ilayhi mm-hmm. so always it should be majrur eh always it should be majrur except say dai muna bi allo before maybe in the beginning of sentence there are some information that will take it away from the majrur but mudaf ilayhi is always what majrur misali bi sai rasulullahi mudirul ami naibul mudiri عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الفتاح أبو عائشة أبو عائشة تا عائشة كما أي ليس منصرف أي منصرف أي آه، آه، ليس منصرف غير منصرف معلم النحو معلم النحوي نعم. إيه. طالب النحوي أيوة. رئيس الأمة نعم إيه، رئيس الأمة أما ذاك قاعد يدوت بالو سماي زين رئيس الأمة سبوا إذا مجرد أن ممكن كده مضاف إليه شيء ما كسره نبي نعم المعرف بعل المعرف ب بعل the last one هو إنه كده أنا سأل المعرف بعل لكن سأل الكتاب الجرس المدرسة ال ال ال ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال الماء شربت الماء الماء هنا معرفة go I drank the water من أخذ الكتاب who took the book الكتاب is a known book definite an san shi أريد أن أدخل الفصل zan shiga aji which class an san class ne na al non ma'arifa ma'arifa a ma'arifa idan ka sa shi ko shi wani class ne na ma'arifa akwai six classes sun zan bayyana ah. sentence da allazi o sadiq ranar ko sadiq aske na oh, zan <laughs> abin guda biyu da ce wai a'a ya jana so ya sandar da allaji kuma abin da zai yi sandar din su biyu ne yana nufin a mai sannin lazi sannin ladan mu yana eh. na kira. mun fahimci ma'arifa mun cina ma'arifa ba sai na kira na kira indefinite ma dalla ala shay'in ghair muayyan ma'ayyan muayyan da abin da kawai ya zo ba ka san shi ba mostly in dai suna ne da zama alam ya kamata mu san alam din nan sosai alam is name of people name of cities places shine alam noun kenan ah don say and things yanzu kalam kalam kalam is 18 ai eh. to amma ba kai saka ce kalam ya zama ma'arifa ba eh. zan je kasuwa ne wani pencil ba ma'arifa ba ne a don't even nuna pencil zan je siyan nama ba wai jimad ne? a'a jimad ne karka kawo tarifin isin fa'ala na gane ba tarifin ba amma su a karan kansu kalmomin ke nufi ba wai jimad ba hatta ayyushe na akar Eh. za su shiga kamar addition ne na wani class a cikin eh. sunan haka eh, shi inda a ah, almuhim ko if you understand alam mm. alam din nan mm. sunan places sunan mutane sunan wurare haka mm. to if it is not it doesn't fall in that to duk sauran sunayen na haka na kira Dika. okay sai dai an tabbatar da su da ma'arifa eh su sai ka in kana proper noun ne amma kasar I don't know where we are going to put it. If it is though, if it will indicate something that it is not definite. Yanzu hmm. you kawai I saw a book. A book. I a book. Which book? You must ask which book. ga wannan ba san shi ba. Me kuma book da larabci kitabun. Na kira ne wannan fa. Hmm. Tanwin din da ake sa. Hmm. Amma kana sa guda daya. za ga sai kayo shi wani alifun da nan to if there is no this al is not there so it becomes nakira kamar hmm. in this sentence albaitu tawilun albaitu is a non house but if you say baitun tawilun you see the same word i is the bait hmm. the bait with alif alam it is ma'rifa without alif alam it becomes nakira unlike the Even if you add alif and the lamb or you don't add any alif and the lamb just is just. And you cannot even add the alif and the lamb But like Makkah, I can, you can say al-Makkah al-Mukarrama. And you can say Makkah. إن أول بيت مذيع للناس makkata بمكة أي makkata kaga shi yanzu kaga ya zo bi bakka o makka amma still an ce bi bakka ta ba ce bi bakkaci ba me yasa yanzu wannan ya faɗa wani kategori ne gairu munsari zai jiddan gairu munsari zai iya ɗaukan taɗin zai iya ɗaukan tu amma ba zai ɗauki ti ba marbut ne ya wannan eh, ita ce yayi ita ce yayi bai gane ta marbut ba zai taɓa zuwa da mafsu ba ya maka kuma sai dai na ga ce makatai ne ga tawon marbut din nan ita ce wannan ta din ita ce marbut din ai sarkun duwa hmm. dama da shi take zuwa eh ba ta zuwa da magulaki Na so al ma'rifa ai na kira gashi na example in our notebook there are hmm. almost 20 or more than that waladun an gama da gefen ma'arifa kenan yanzu na kira eh, mun gama da marifa mun shiga na kira ma'arifa ai na kira hmm. waladun qalamun darun madrasatun kowa ya mana jumla da ɗaɗɗa ɗaɗɗa za mu fara daga na farkon malam bashir you start with you next person kalam gashi a littafin ok daga cikin littafi da doka? eh daga cikin littafi jumla kawai za ka wani da na kira eh, na farko wani ne agonan to yi mana jumla kare ce da wilin fa an gaji da wilin to kun gaji da wilin to gashi an ce karwa ka ce da wilin <laughs> Just look at your own mention in Bible baby number one. ولد صغير نعم. كلام just be نعم كلام الرصاص كلام الرصاص دار جميل أسود فجرسة أسود أسود bai ta kawai ya yi guda yake da jimla ban sani ba ko zai zo amma kuma san wanne ne ba sarir gano sarirun jamilun sai ba san juna ne da haka iya sa da akalan ba yadda kake so ne amma bai ce faru akalan su faru to akala akala waladu ta'aman akala waladu ta'aman yaron ya ci wani abinci the boy ate a food

sai ka ce sharibtu sharaban sharibtu sharaban i drank a drink sharibtu sharaban i drank a drink sharaban sharaban drink ne kamar drink سحنا لدن سحنا كرسي قديم كرسي قديم هذا كرسي قديم هذا كرسي شرطي بوليس ana sa ne a a a soja haza jundiyu kawiyun هذا جندي قوي this is a strong soldier نعم معلم معلم صحيح معلم صحيح نعم لحم أحمر أكلت لحما أحمر ما اشتريت لحما في المدرسة نعم صديق باب أريد أن أشتري أريد أن أشتري باب أريد أن أشتري an ashtari sai ka ce ban ya zama kuri an ashtari baban eh shi ne kaga na kira ne i want to buy a do. amma kana cewa an ashtari ya zama ma'arifa i want to buy a do ashtari ba ban sahanun shi ne wato plate ko dish sahnun wasi yawa sahnun wasai. akaltu fi sahnin akaltu fi sahnin na ci abinci a plate akaltu fi sahnin ce fi sahnin ne baka ce fi sahnin ba eh, fi sahnin eh. kaga zan yazo a mutum ishin mutum na'am oke kasu kasu cup kofi kas ah, kas ah, mai cokali mil'aqatu spoon mil'aqatu wannan mutum ta rubuta ko mil'aqatu spoon mil'aqatu ta ce na sai cokali na ɗauki cokali ta ce na ɗauka a kasu eh shi ne ce a kasu shi ne na ɗauka hinto a kasu ne

ذلك نفتر فيه جدا هاتم ne هاتم تيم كما هاتم هاتم لباس جديد اه baka ji ubangiji ya bana qur'ani wata zawwadu fa inna khairaz zari taqwa shi yasa yace libasu taqwa zalika hatif hatif hatif phone telephone table table phone eh telephone ai dinin jawara mobile wannan can kuma da yake aje shi shine hatif sahan plate or dish sahan laham meat nama sahan sahan plate or dish menene sunan stamp stamp إيه، خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم إيه، خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم كاس كوب كوب شجرة ملعقة ملعقة سكون رسالة is رسالة لباس لباس كايا دريس Assalamu alaikum. Uh, this brother is asking uh, a sallah tarin is less one glass um, Surah Al-Fatiha. The position of reciting Surah Al-Fatiha in prayer. In, so there is a different understandings, opinions of scholars. There, we have these scholars that think, like Imam Shafi, he, he understands that if the Imam is reciting Fatiha mm. aloud, so you shouldn't, also oh, the Imam Malik and the rest, that you shouldn't decide. you remain mute. And the reason is the verse of the Holy Quran. فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ In ana karatun Quran, you remain silent and listen. So don't read after the Imam. Just remain. The reading of the Imam is okay for all the Mamun. Then we have this folder that say, ah, no if the Imam is reciting. That is, we are talking of Salah Jahariya, like Subihi, Maghrib, and Isha. Mm. The ones that actually pronounce in Karatu Awaji. So mm. if the Imam is reciting, you should also recite Umar and Isha in your mind. And this was also one of their reasons is there is a time that the Prophet was praying. After Fatiha, he now brought the chapter that he's going to read after Fatiha. Then someone was reciting mm. alongside the Prophet. After he time, when you finish the prayer, he now asks, Man yunazi'uni fil Quran. Who is that that is reciting with me while I'm reciting the Quran? If you will recite with me, recite during Fajr. I'm avoiding the surah. You understand? So there are some these scholars that opine that okay, even if this scholar Imam is reciting, you too should recite Because that's a lot of They There is a hadith there is no salat for anybody that recites either pray without reciting Surah Al-Fatiha. So, but if it is Salatul Sir, this Zuhur, Asr, and the last Rasha of Maghrib, two Rashas of Isha, everybody, even the scholars, there is no any difference of scholars there. All of them agree that who is uh, you should be salat. You will be far away from salat. The only thing is, for him time. na mutane amma sannan koyi kamar azhar na asar ko na magriba na kuma karshe ko kowa sai ya karanta inda ake da safanin malaman ma shine karatun ake a bayyane wasu na ganin karatun liman ya isan makowa wasu kuma suna ganin a'a kai mana ka kai ma a zuciya din liman din zaki bai duka ne kowa na da hujjoji shi kowa din buri wannan almost out of the ashar mubashara bil janna almost seven of them seven out of ten they are of the opinion in ana karatun kai ma a sallan jahariya kai a zuciya wannan su ma suna da hadisansu masu karfi da ayar alqur'ani kuma bai fa idza qara'ta fa da qur'an alqur'ani fastami'u lahu duk fatan da Allah ya karba shi ne akwai inda wasu malaman masu kace kuma idan ana karantawa jahariya bayyanin amma kai gurin da kake eh, ya isa baka ji an ce to ya kai karanta fatiha in sa kawai ka tsaya shi eh, daidai ne da ba ka san da dama the problem is this is what my malam abu bilal is pointing out now kamar sallan magaruwa ne mutum ya samu raka'a da bai akwai raka'a daya ko ya samu daya ko eh ka sura inda ka kawo wannan gaskiya shi ma akwai akwai na hmm. ulama akwai fahimta ne hmm, saboda hadisin manzala sassalam ya ce ya ce eh, idza ataytum salata da dogon hadisi ne daga karshen da ya ce amma ma adraktum fasallu amma fata fatahu ya da samu ruwaya kala biyu na hadisi eh wani ya ce amma ma fatakum fa eh, wani kuma ya ce wa ma fatakum fa eh. to itmam itmam simply means completion hmm. abinda kuka samu ku sallata the one that you miss then you complete it so this people that understand the din su na atimmu so what you build on what you have in ka sa barka daya it means wanda raka daya ita ce fesa raka ka kai sai ka kawo biyu hmm. wanda suka ce a da kuma shi ne biyan bashi hmm. idan ba ma fatu faqudu abinda kai missing ka biya bashi to sai in ka zama raka ɗaya ne kaga you su raka farko karatu da sura da wannan raka ta yi ma sura da karatu fata da sura suka ce sai ka biya bashi su ma kuma imam malik sai ke cewa wajen eh, biyan za ka biya aikace saboda raka farkon ka tashi biya yi shiga one in ka zo duka za ka yi ta iyali shi ma da ya ce za a biya bashi shi ma kuma a cikin aiki a sori ba aiki ba aiki yana ya saba ma aiki saboda aiki na kan farko you supposed to stand up hmm. amma ya ce a'a ba tashi wani you sit down do da tafiya hmm. to ko abin da akwai there is this eh, ci kan da ya fi zama ya na cin mun ya fi zama duk dai wanda mutum ya yi dukkan malamai ne manya ne haka ne kuma duka manyan malamai ne everybody eh shi yasa kai in ka zo kai abin da ka mu fahimta na na cin mun ne ma wani ba shi ne muke magana dukkansu ka ayyar ka ga misali ko a shi misali imam malik da ya ce a biya bashi in ka samu raka daya sallar magrib a in ka zo biyan bashi duka ta yi ake duka ne ba a tashi a ta farko shi ma kaga akwai da ya yi haka yau ba su masu wani ce da suka zo kuma suka ce za ka yi kuma karatun sura da fatiha duka which raka karshe kuma dama a magrib is only sura kaga su ma sun dauko wani to shi yasa ko abin da yi wanda fahimta da wanda bi understand hankali ke kwanciya to is better Because there is no need for controversy. is you will not bring something new, you as a person now, you say this is my own opinion. The number three, apart from these two. So go ahead. May Allah bless you. they say the best thing is try not to even miss the raka. So that you just have it complete, nobody will say this karatun mu dama bai tsallake nan ba ku Musan na muka tsaya. mu Ba mu ba mu shiga jami'a eh Dan qasimul ism so the last part musanna wa jam ya al-ism ila mufrad wa musanna wa jam na'am wa jam وجمع. this classification hmm. now is classified into three. mufrad singular musanna dual two jam plural ma huwa al-mufrad ما هو المفرد هو كل اسم يدل على شيء واحد شيء نعم هذا متعلق دليل بس دليل اللي يموت على هذا كم متعلق نعم I was listening to one man preaching. I was I was listening to one man preaching. Tafsir Surah Al-Baqarah, verse 255. I Ayatul see. You know, I, there was a time. This class, this class, Madam Usman, this class, I advise you go to the other class. Where um, Ayatul Kursi, all of us know among the significance and importance of Ayatul Kursi. Hmm. There was a time the Prophet assigned Abu Huraira to now guard no. by uh, Baitul Mal or hmm. the Zakah or mm. Fitr or something like that in the Masjid. So as he was doing his duty, one old man came. Abu Huraira caught him stealing taken from that food. He now begged him and apologized that he has no food at home, this and that, and promised him that he will never come back. In the morning, when Abu Huraira went to the Prophet, he now asked him, How far with you? Visit, I uh, visited yesterday night. Ya Rasulullah, I know a visitor came now. He said, I caught him, this is what happened. He said, he is going to come back. Hmm. the second night, the one man came. He was caught. He gave the same reason. The third night, they didn't allow him. The second day, the uh, um, uh, Prophet asked Abu Hurairah, How far will you visit? He said, Rasulullah, Allah is director. He came He said, He will come again. The third day, he was caught. When he was, Abu Hurairah caught him, he now tell him, Now let me tell you something that if you do, I will never have access to this place again for any day of mm. In the night before you sleep, make sure you decide how to proceed. So in the morning, the Abu Hurairah made the Prophet He said, how far we do this He said, he came home, I brought him. But this is what he told me. That if I take note of this and practice it, inshallah, things like this or anything of sort will not affect you. Sadaqaka wa huwa kaburu. What he said is true, but he is a liar. The Prophet asked him, Do you know who the person you are being, having this drama for three days? He said, No. He said, That was shaitan. Uh, that is the devil, shaitan himself. That man that you see is the devil, shaitan. So, the Shahid, where I am heading to. So I was, you know, we are all using ah, you go maybe you lie down on your right side, the Prophet said if you are going to sleep, perform ablution, lie down on the right side, recite ayatul pursue, nothing will harm you, even Scorpio will not bite you. Then that scholar was saying, that is not what the Prophet said. Mm. As you are reciting that ayatul pursue, you have to be interpreting the meanings of it in your mind. Mm. bring Allah and see how mighty Allah Ta'ala is. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. You know, even can look how ayat, they were like, you are praying. Khushu, khushu should be there. And all these sifa that Allah Ta'ala described himself, how kusan matsayin Allah, how magnificent Allah Ta'ala is. That is when this verse will work. No. When you don't live very hard, Allah, Allah, Allah, That's when you went there. Yes, now you will be protected. Asura. No, it's not surah, it's just one verse. As a Muslim, you're supposed to know because that is the mightiest verse in the Holy Quran. You don't have any excuse to say you don't know the interpretation of item position. I am putting that as a challenge to you, it's about. And if that is what has been in you, as before you leave this place today or before you sleep today, make sure you know the interpretation. It is not changed. yeah. I'm not uh, the time Sahib Tafsir. Who is teaching you Tafsir? <laughs> the man before if he comes to ask him. Just look in simple terms, I, Allahu la ilaha illa wa al-hayyul qayyum. In fact, even the hadith of the Prophet said, the Ismullah al-A'zam. That's a name because we call Ismullah al-A'zam. And that name, there is no way you ask Allah, Allah will do that, Allah will not answer your prayer. Except if Allah is going to delay it or you intend it with something that is more beneficial to you. You understand? Mm. But in this ayatul kursi, ahadith mutawatir. As for mutawatir means in different ways, different narrations, and they are all authentic. Sayyid Bukhari, Muttafaqun alayhi Bukhari and eh, Muslim have in fact agreed upon the authenticity of the hadith. That Al-Hayyu Al-Qayyum, that is the Asma al Azam. Al-Hayyu Al-Qayyum. Invoke Allah Ta'ala with these names. Allah the answer. Ya Hayyu Ya Qayyum. You know, but you know even dua, dua has uh, ethics, ethics, ethics of dua. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam taught us that if you want to pray, first of all, it's good is not compulsory, but it's good. You perform obligation. If you are chance, you will pray Mm. If you are chance, you take the kettle. If all these ones, if you are chance, you raise your hand up because I Allah. Allah is Sama. Allah is there. ولكن علمه وسع كل وسع علمه شيء وسع كل شيء. But Allah is up there. That is why you raise your hand. Mm. Because you know He is going to give you. Mm. As the as the prayer is accepted, it is descending. You, you have already opened your hand mm. towards receiving mm. two or three or four, Sorry, whatever. Now, if you come, you start with, you open hmm. with Salat al You open with Salat al After Salat al because it is the best Salat al